يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau muna kusan sha takwas ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar haka ne? to sha takwas ko wani abu mai kama da haka to ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam ta'alif na addaktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah tare da yaddarsa za mu ci gaba da karatu wannan shine darasi na shida cikin wannan littafi mai albarka da ikon Allah muna kuma kan shaksiyan bawan Allah na farko sahabi na farko abubakar siddiq al-atiq attaqi radiyallahu an akan rayuwarsa kuma wannan shine darasi na uku aina muka dakata za mu tashi a akan infaquhu fi sabilillahi ta'ala ciyarwa na abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda wanda yake yi fi sabilillah don Allah a musulunci ba a gane gejin imanin mutum ba a gane gaskiyar imaninsa mutum bai bukatan aljannar Allah bukata na gaskiya sai lokacin da ya kai matsayin da yana iya ɗaukan dukiya ya taimaki addinin Allah fi sabilillah dukkan karantarwar mu da dukkan jihadin da za mu yi da dukkan neman ilimi da ilmantar wanda za mu yi matukar Allah ya jarabe mu da samun dukiya in ba mu ciyar fi sabilillahi ba ba mu samu aljannar Allah lokacin da aka saukar da ayar da Allah ke cewa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu albir ba tafsiri mafi inganci shine lan tanalu jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so fi sabilillah mai bukatan aljanna alamarsa shine wanda zai ɗauki dukiyarsa ya bayar don addinin Allah ya ci gaba ana saukar da wannan aya Abu Talha radiyallahu an al-Ansari ya je gida da gaggawa yana jiyowa sai ya tuna cewa dukiyar da yafi kowace jin dadin ta yafi kowace alfahari da ita a duniya shine wani lambunsa bai ruha yana zuwa sai ya ce na bada shi fi sabilillah duke da tafi kowace albarka a wurin sai yace ya bari fi sabilillah har manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ke cewa bakh bakh za malur rabih za malur rabih har daga karshe ce ya gaya mar me zai da wannan dukiya da wannan ke bayyana mana samun aljanna bai yiwa sai mun waye gari muna ciyar da dukiya fi sabilillah ciyar da dukiya fi sabilillah mu ciyar a muna son ta wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira a ciyar da dukiya ma'a hubbihi ala hubbihi ai ma'a hubbihi muna son abin mu bayar fi sabilillah wannan shine abin da ke sa Allah ya da mu Abdullahi ibn Umar radiyallahu an duk abin da ya mallaka a duniya idan kai bi abin ka ce wannan mai kyau ne kana ya ba sai ce na ba da shi fi sabilillah duk abin da ya zama mai daraja ne ya kai jama'a su yi sha'awansa abun hawa ne ko muhalli ne ko kayan sawa ne in dai aka yaba sai ce to ya zama na sadaka kenan saboda ka'ida su wai abu mai kyau ake bayarwa in kwa jama'a za su yaba to mun ba da shi fi lillahi wannan dole ne mu yi koyi da irin ciyarwansu wannan shine kan infaki na Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda malam ya yace inna mawaqifa infaqihi radiyallahu anhu kathira lalle gurabe na ciyarwansa radiyallahu an Allah ya kara masa yadda kathira suna da yawan gaske ga duk mutumin da ya ce zai yi magana akan ciyarwansa to wannan ma ya kai a wallafa littafi mai girman gaske amma na hasbuna minha wanda za mu ambata a cikinsa kaɗan gashi nan ya wadatar da ikon Allah. Allah ta'ala maganar da Allah ke cewa wasa yi janna buhal atika alladhi yu'ti malahu ya ta zakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa butigha a wajihi rabbihi al'ala wa la sawfa Allah ya ce wasa yi janna buhal da sannu za a nisantar daga gare ta ita wuta wa kenan al'atika wanda ya kai makura jin tsoron Allah za a nisantar da shi daga wutan allazi wanda yu'ti malahu yake da dukiyarsa ya ta zakka, yana neman tsarkakuwa bi ma'ana yu'ti malahu wa yuridu an yakuna zakiyan mai da dukiyarsa yana bukata zama zaki a wurin Allah wa mali ahadin indahu wani mutum ɗaya a duniya bai mallaka ba inda ku a gare shi shi wannan bawan Allah wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu babu wani mutum a duniya da ya mallaka inda hu a wurinsa min ni'imatin ni'imar da kamar a rayuwa tujuza wanda yake neman a yanzu wai ya saka maka da ita ba ka da abun da ka masa balle kace in yama alkhairi yayi dan ya saka maka ne a'a ya baka ne fi sabilillah dan da ba kamar abun da yake wanda ya maka ba illa mutiga a waje rabbihil a'ala sai dai yana yin komai don neman yardar ubangijinsa madaukaki mai girma madaukaki wala saufa yarda kuma da sannu Allah zai yarda da shi bi ma'ana da sannu Allah zai bashi abin da yake nema na aljanna har yarda da abin da Allah ya bashi waɗannan ayoyi ga baki ɗayansu aya ɗaiɗai guda nawa wa sayyidannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wajen ayoyi guda hudu gabaki ɗayan su Allah saukar da su akan Abubakar Siddiq ne Allah ya kara masa yadda al'atika ne wanda Allah yake nufi da al'atika din ba ma taƙi Allah yace ba sai yace al'atika bi ma'ana ala wazani al'af'al don haka ɗaukan wazanin al'af'al shi ya fi kaiwa mubalaga daga ce me at-taqiyyu ala wazani alfa'il saboda haka nadamar sunan al'atika wannan Allah ne ya sa masa a shi kenan Allah ya riski zuciyar ta ya san cewa shi ta ne mai jin tsoron Allah ne a yanzu a cikin bawon da ya sai cewa ne ya kinan mai jin tsoron Allah ne sai dai mu ce muna ga alaman wani na jin tsoron Allah amma na sirrin mu babu wanda ya sani sai Allah sai gobe kiyama yau bulas sara'ir muna roƙon Allah Allah ya samu cikin bayinsa masu jin tsoron sa قال الإمام القرطبي رحمه الله إمام القرطبي الله يمسى رحمه يا كاو تكين تفسير الجامع لأحكام القرآن goma نقوم na ashirin. yace wal abin da mafiya yawan malaman tafsiri suka tafi akai an surata lalle wannan sura nuzilat fi abi bakar an saukar da ita ne akan al'amarin abbakar siddiq radiyallahu anhu shi Allah yake yabo da cewa wa sayujannabu hal atka alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa sai ce fa ayyu manqabatin a'zamu min hadhihi al-manqaba wani irin matsaya mutum yake nema a duniya fiye da wannan matsaya da aka ambata maka Allah da kansa ya ce maka al'atika wata daraja kake nema da ya wuce wannan wa ayyu wisamin aghla min hadhal wisam wani alheri ne kake gani aghla wanda ya fi wannan alheri tsada wani alkhairi kake nema da yafi wannan wanda Allah da kansa ya duba zuciyarka yace kai al'atika ne kai mai jin tsoron sa ne me ya kai wannan kalman wisam iya daukan alkhairi iya daukan kuma mace saliha ta fari. wanda ya tafsirin cewa al'atika ana nufin abbakar siddiq ne radiyallahu an shine imamul mufassirin abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace wanda Allah ke nufi da cewa al'atika shine abubakar siddiq wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo daga ibnu abbas Allah ya kara masa yadda kale yace azzabal mushiriku na bilalan mushrikai sun kama bilal suna azabtar da shi an kai matsayin da aka masa tsirara ana sa shi a cikin rana tsirara ana hura wuta a kayansa ana ɗaukan wuta ana keta jikinsa da wuta me dalili saboda imaninsa da Allah ana azabtar da shi wa bilal ya yaqulu ahadun ahad bilal ana mar azaba yana cewa ɗaya ɗaya wa kenan Allah ɗaya ana masa azaba ne wai sai ya bar cewa Allah ɗaya ana ƙara azabar iyaka da cewa Allah da ɗaya ne ba gudu ba ja da baya radiyallahu anhu famarra bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zo ya wuce faƙala sai ya ce ahadun yunjika ahadun wannan ɗaya ya'ani Allahu ta'ala iya nufin Allah yunjika da ikon Allah zai tseratar da kai daga cikin azabar da kake ciki ɗayan da kake kira tsayin zai tseratar da kai thumma qala li abi bakar radiyallahu an sai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce Abubakar Siddiq ya Aba Bakarin ya kai Abubakar inna bilalan yu'azzabu fillahi lalle bilal ana mar azaba don Allah ba abin da ya sa ake azabtar da shi sai dai imaninsa da Allah fa'arafa abubakar alladhi yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya gane mai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake nufi da cewa fa ana azabtar da Bilal don Allah anan wurin me yayi yayi roƙon abubakar ya yanta Bilal amma na sai me as-su'al ma'al ilfaq roƙo amma na tare da kamewa a cikin roƙa za mu yi magana akan wannan nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala kawai sai ce Bilal ana fa azabtar da shi don Allah sai Abubakar ya gane mai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yake nufi take fansarafa ila manzilihi sai ya tafi zuwa ga gidansa wa akhadha ritlan min zahabin sai ya dauko kwano guda na zinare wa mada bihi ila umayyah bin khalaf sai ya wuce da shi zuwa ga umayyah bin khalaf sayyidi bilalin wanda shi ya mallaki Bilal a lokacin Bilal iya matsayin bawa ne gare shi wannan Bilal faɗan ƙasar Habasha ne nan wurin Ethiopia faƙala lahu sai Abubakar Siddiq ya ce wanda ya mallaki Bilal a ni Bilalan shin za ka sayar mun da Bilal kala na'am ya ce zan sayar maka shi eh fashtarahu sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya saye shi fa'atakahu sai yanta shi annabin Allah ya ce mar ana azabtar da Bilal don Allah kawai abin da ya gaya mar kenan sai ya saye shi ya yanta dukiyar da ya bayar asharatu awaq ya bayar tare da me tare da burda ka je kai kumbatin asharatu awaq zuwa ga naira ka san nawa ne kudin a yanzu kudin yanta bawa ya kai kudin ka sai mota ka bar fi sabilillah ba zato ba tsammani kawai ya ɗauki kuɗin da ya kai kuɗin sai mota ya ce gashi na bar fi sabilillah don a yanta wannan baban Allah da ya imani da Allah wannan shi ne imani duk abin da muka mallaka in dai addinin Allah na bukata mu iya ɗauka mu bayar don addinin Allah ya ci gaba ba za mu taɓa samun aljannar Allah ba wallahi azim sai mun ɗauki dukiya mun bar fi sabilillah yau kalubale da musulmai ke tunkara a Najeriya na kuɗi ya ishe mu abun kunya yau duk Najeriya ba gidan rediyo kwaya ɗaya na musulunci duk yawan musulman Najeriya tare da cewa babu kokonto kashi 75 cikin 100 na mutanen Najeriya duk musulmai ne wannan babu kokonto a kai amma na waɗanda suke makiya addinin Allah sun mallaki gidajen rediyo mafi kankanta wanda duk kasar ke kama akwai guda uku akwai voice of gospel a nan jos muryar bishara na christianity ne akwai gidan rediyo nasu a ogoja akwai gidan rediyo nasu a nan kusa da fatakot wannan gidajen rediyo dukka ana watsa addinin christianity ne da shi amma babu gidan rediyo kwade na musulmai yanzu a najeriya da za a isar da addinin allah malam yace ga jazakallahu khairan malam yace akwai wani akwara state ma a gen wannan daman guda uku na kira waɗanda suke iya game kasar gaba ɗaya ne to malam yace na kwaran har kasar waje ma ana ji yanzu wannan kadai ka tsaya a ce ba mu da yau gidan rediyo kwaya ɗaya na musulunci da za a isar da interest musulunci bai sabon kunya ba labari idan ka kai ko wani abu a kai mai muhimmanci na addini in gidan rediyo ne sai a ce to bari mu duba sai an yi editing ɗinsa ba za a isar da sakon ba amma in naku ne fa kai tsaye za a isar da sakon addinin Allah tare da gidan rediyon Bauchi ina yi ba kokarin su jazakallahu khaira da na Bauchi da na Jigawa ina ba kokarin su matuka da gaske suna kokarin isar da sakon addinin Allah lokuta da dama Allah ya sa musu wannan cikin mizanin kyawawan ayyuka amma akwai gidajen rediyon da arewa baka saka sa wa'azin musulunci ba haka ake ciki ba za ma ka sa ba in ma za ka sa wa'azin sai dai kawai na mai kallo lafiya mai wasa lafiya ya ayyuhal ladina kafaru a ce kuffaru makka duk kafirin da ba na maka bane ba da shi ake nufi ba faƙalar mushriku na sai mushrikai suka ce ma'a ta abubakar wallahi abubakar bai yanta bilal ba illa liyadin sai dai kawai don wani hannu da bilal yake da shi kanat lahu inda ku da abubakar ke da bukatuwa zuwa gare shi bilal iya da wani alkhairi iya da wani abun da ya mallaka yake taimaka abubakar ko yake wa abubakar in ma na kuɗi in ma taimako na ƙarfi in ma na masa harka a gida a'a in an ce yadin ne wani iya ba da fa'ida zuwa gare ka sai suka ce kai ba don Allah ya yi ba yayi ne kawai saboda harkar da Bilal ke masa cuɗe ni in cuɗe ka ne fa sai Allah ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu ni'ima a wurin indahu wa mali ahadin babu ɗaya a duniya da ya mallaki me ku a wurinsa shi Abubakar min ni'imatin wata ni'ima da ka masa a duniya tujza wanda har kake neman yin sai an saka ta babu ita ba mutumin da zai ce yau yayi wa abbakar wani abun da yanzu in yi alkhairi yayi dan ya saka masa ne Allah ya ce babu shi malamai suka ce har annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ni'imar da ya masa dauki tafsiri ko da na Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah yace ko annabin Allah ni'imar da ya wa Abubakar Siddiq fiye da kowace ita ce mai ni'imar da a wasa zuwa ga addinin Allah ya musulunta wannan kuma daman ba a saka ta a duniya koma bayan ita annabin Allah shi kansa bai taimaki Abubakar Siddiq da dukiya yadda Abubakar Siddiq ya taimaki addinin Allah da dukiya ba illa butiga a wajhi rabbihil a'la Allah yace yayi wannan ne kawai don neman yaddar ubangiji wala saufa yarda da sannu Allah zai bashi abin da yake nema na yadda ai sawfa yu'tihi fil jannati ma yarda da sannu Allah zai bashi a cikin aljanna abin da zai yaddar da shi wannan fa a wani bangare kenan a bangaren taimakonsa da dukiya na'am ɗaya kenan na biyu abin da ya dace kuma mu ƙara sani shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu daga cikin ni'imar bayan fa yanzu kaga shi ya yanto Bilal Bilal kuma iya cikin jama'ar da zahirin nasu ya tabbatar da cewa su yan aljanna ne tun suna duniya bai shigo cikin hadithin al-asharatul mubashiruna bil janna ba amma na akwai hadithin da ya shigo ciki ɗauki littafin tamamul minna fit aliki ala fiqhi sunna hadisi ne ingantacce annabin Allah ya shiga aljanna tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace sami'tu khashfatan alayka fil janna bilal naji motsin takalman ka cikin aljanna annabin Allah bai yi mamakin shigarsa aljanna ba me bashi mamaki yace kana aljanna sai na kana tafiya a gaban annabinka a baya ya akai ka wuce gabana aljanna shiga aljannan ba mamaki to amma na ta akai kana gaban annabinka a baya wannan shine abun mamaki a ce dai yau ga ka aljanna kana gaban annabin Allah ai dole ya zama akwai abin tunani sai annabin Allah yake sa wace wani ibadu kake a rayuwarka a riwaya ta farko wanda Bilal ya sarraha sai yace tunda nake a rayuwa ta ban taba yin alwala ba face nayi nafila raka'a biyu da ita ita ce ake ce sunnatul wudu sunnata alwala wannan awa 24 ko da yaushe idan dai kai alwala kana iya nafila raka'a biyu saboda ba ibada ce mai lokaci ba ibada ce mai sabab ibada mai sabab ana yin tafi kulle kulli ibada muakkata ne ba a yin ta sai lokacin ta zo na biyu kuma da malamai ke fahimta yasa ya wuce gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ne cewa ya kasance a duniya kullum annabin Allah idan zai je wani wuri Bilal iya gabansa abin da zai cutar da shi akan hanya kaya ne ya dauka yar dutse ne ya dauka yar kwalba ne ya dauka yar duk abu mai cutarwa sai yar tun da a duniya yana wucewa gaba dan ya gyara masa hanya a aljanna ma sai Allah ya masa mantenin wannan wurin da ya dauka a duniya a duniya kana wucewa gaban sa dauki kaza ka ya dauki kaza ka to aljanna ma wuce gaba duba daraja yanzu a ce kai ka yanta mutumin da ya samu wannan daraja bai ishe ka ba ɗaya kenan banda wannan hadisin da muke ta ambato mutane goma da Allah ya ba su aljanna abun da ya yafi komai mamaki shine mutane shida a cikin su sun musulunta ne dalilin da'awar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a cikin mutane goma da Allah ya duba zuciyarsu ya ce yan aljanna ne mutum shida a bakinsa suka karɓi musulunci na farko Usman bin Affan na biyu Talha bin Ubaidillah na uku Abdurrahman bin Auf na hudu Az-Zubair bin Al-Awwam na biyar Sa'ad bin Abi Waqqas na shida Sa'id bin Zaid wannan mutane shida suna cikin goma da Allah ya sa ‘yan aljanna ne tun a duniya shi kuma sai ka ce na bakwai din sai saura uku wa abbakar abin nan umar usman sai wa aliyu eh, aliyu umar sai wa akwai ɗaya sai abu ubai da mini jarra wannan guda uku ne ba a nasa suka musulunta ba aliyu umar abu ubai da mini jarra radiyallahu anhu gaba ɗaya amana guda shida a hannunsa suka musulunta kaga wannan ma wani aiki ne duba yadda yake wa addinin Allah da dukiya daya na biyu bai huta ba wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah wannan bai ishe ka ni'ima ba mutum goma Allah ya ce yan aljanna ne shida a bakinka suka musulunta dalilin warka ka suka musulunci yau mun yi wasa da yin da'awa matuƙa da gaske abun ya zama abun kunya gare mu wallahi al'azim ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ya kai matsayin da a listinsa gabanin ya bar duniya jama'ar da suka musulunta a hannunsa dalilin wa'azinsa suka zama musulmai a bakinsa suka karbi kalmar shahada mutum dubu ɗari biyu mutum ɗaiɗai dubu ɗari biyu sun karbi kalmar shahada a bakinsa ga hadithin la ayyi hadi bi ka rajulan wahidan khairun laka min humirin na'im mutum dubu ɗari biyu sun karbi musulunci a bakinsa amma duk da wannan zai ba duniya kuka yake kar mu je filin kiyama su su rabauta ni na shiga uku abin da yake bashi tsoro kenan banda wannan abin da ke ban tausayi a yanzu a babin da'awa shine duba yadda kauyukan mu suke cikin jahilci babu addinin Allah muna zaune a garuruwa karatu akwai shi iya gwargwado har ma karatun iya ne ma yawa sai dai mu tsaya musu amma na mutanen ƙauyuka wasu ba su san wankan janaba ba har yanzu liman zaka je ka samu a kauye bai iya kabile bai iya ba'ade ba kuma limamin juma'a ne nakan yawaita ba da wani misali mun taɓa shiga da awa wani ƙauye ƙauyen ƙauye ne mai muni a cikin jihar gombe ne da muka je ƙauyen sai muka samu rabansu da zuwa a musu wa'azi na musulunci tun zamanin sardauna wanda ya fara zuwa ya isar da sakon addinin Allah na ƙarshe shine sardauna Allah ya ji kansa sarkin garin ya nuna mana islamiyya ga ta nan rauda ta sardauna rabansu da wa'azi sunan wa'azi tun zuwan sardauna shi gina islamiyyan ya wuce sai ya tafi da siyasarsa da fatinsa in ya kira ku zuwa ga fati ku ki sai muku wa'azi an dai ci ba ko baka shiga fatin ba dai ka shiga musulunci haka yayi ya gina musu islamiyya ya bar ƙauyen da ya fita ba a sake koma ba sai anwa wa'azi za a yi a kauyen abin mamaki limamin kauyen bai san bai san kalmar wa'azi ba cewa kawai yau bayan an ci abincin dare musulmai sun zo za a yi musulunci a daren yau wai duk da ba musulunci ake bayan wallahi ba abun dariya ba ne wannan babu abun dariya a ciki abin da mu je Allah tambaye muna dariya kai fa subhanallah ya za kira irin wannan musifa mutum yayi dariya a kayinta ina muke bukata mu je ai abun kuka ne ba wanda ya koma yi da awar addinin Allah sai wannan karo da aka koma halin da suke ciki kenan sardauna Allah ya ji kansa harkar siyasa yake amma na a list ɗinsa na bayan rasuwarsa jama'ar da aka samu sun musulunta dalilin kamfen na siyasarsa sama da mutum dubu hamsin da shida sama da mutum dubu hamsin da shida sun musulunta dalilin kamfen dinsa in ma ba za a karbi siyasa ba karbi musulunci don Allah 'yan siyasan mu ne yanzu surka taimaka su rika irin wannan dattako din alal akalli in kun je kauye kun isar da fati a taimaka a saka addinin Allah a ciki ku musulmai ne an yi an yi to kuma sakon addinin Allah da wannan da ikon Allah za mu rabauta amma kar mu yadda mu kai fatin siyasa ba mu kai addinin Allah ba idan muka tsaya Allah zai tambi a yi hakuri a rubuta wannan tambaya dan uwa in wani ya ce ba ruwan da addini akwai dan siyasan da ke da alaka da addini ga Ahmad Sani Yariman Bakura Allah ya ji kansa ba dan ya mutu fa akwai gwamnati da muke masu zaton alkhairi har yanzu sai dai kaɗan ne matuƙa da gaske malam karka ce tuli kaɗan ne na ƙware ba a rasa su yawa ana samun sai dai su yi karanci matuƙa da gaske to wanda ma ba na ƙware din bane muna roƙon Allah Allah mai da su na ƙware kowa yi alkhairi don kansa wanda ya sharri don kansa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mali ahadin indana yadun illa wa qad kafainahu babu wani mutum da ke da hannu gare mu face mun saka masa da alkhairi irin wanda ya mana idan ka mana taimako fi sabilillah shine yadun mun saka maka da musulunci in ka mana kaza mun saka maka ba mutumin da ba masa mukafa'a ba mukafa'a shine duk wanda ya maka alkhairi kamar alkhairi hadisi ya zo a cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah ya zo cikin littafin sahihu sunan Abi Dawud annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man sana ilaikum ma'arufan. fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fa qulu lahu jazakallahu khaira wanda ya aikata muku kyakkyawan abu ku masa mukafa'a ku saka masa shine mukafa'a in ba ku samu abin da za ku saka mar ba ku ce jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi to shine yace anan wurin ba mutumin da ya mana wani abu da hannunsa na alkhairi face mun saka masa da abun da yafi wanda ya mana alkhairi ko da kwatankwacin sa yace ma khala ababakarin amma na da abbakar ba mu isa mu ce mun saka masa ba fa inna lahu indana yadan saboda shi yana da wani hannu gare mu iya da alkhairin da ya da hannunsa da yawan gaske yukafihi Allah yukafihi Allahu biha yawmal qiyama sai dai kawai Allah ya saka mar gobe kiyama mu ba mu isa ba bai tsaya a nan ba ya ce wa ma nafa'ani malu ahadin qattun babu dukiyar mutumin da ta taimakin a duniya qattun ko kadan wanda ya zo daidai da ma na fa'ani malu abi bakar kamar yadda dukiyar abubakar siddiq ta taimake ni radiyallahu an ce ba mutumin da ke da dukiyar da ta mun aikin da dukiyarsa ta mun wannan hadisi ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin hadisin cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2895 wa an Umar ibn al-Khattab kala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an na tasaddaq Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa da ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya umarce mu da mu yi sadaka wa wafaqa zalika indi malun sai wannan ya zama ya dace da auri na akwai wata dukiya bi ma'ana mai jiran ko ta kwana dukiyar ban ware ta na bajet din kuma ba kawai jiran ko ta kwana ne faƙultu sai na ce a zuciyata al-yawma asbiqu ababakarin in sabaktuhu yawman a yau zan tserewa abubakar bi ma'ana illan asbiqu yawman in ban taba tsere masa kwana ɗaya a duniya da sadaka ba to da ikon Allah yau kan zan tsere masa tun da gashi nan an same da dukiya wanda ba ta da wani problem a kayinta kuma ni na ɗaura niyan tsere marne ne shi ko bai sani ba ni ina da likitin a zuciyata kale ya ce kawai faji itu sai na je gida in zo bi mali in zo da rabin dukiyata mukaddara iya da miliyan hamsin sai kawo miliyan ashirin da biyar fi sabilillahi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ma abokaita li ahalika mai kabar wa iyalanka a gida qultu nisfa mithlahu nace na bar kwatankwacin irin wanda na kawo misali na kawo miliyan 25 fi sabilillah na baro iyalina miliyan 25 wa ata abubakar bi kulli ma indahu Abubakar siddiq sai ya zo da dukiyarsa kwata-kwata gabaki ɗaya from a to z ya kawo dukiyar fi sabilillah faƙala ya ababakar sai manzon Allah ya ce ya kai abubakar ma abuƙaita li ahlika me ka baro iyalanka a gida faƙala abuƙaitu lahumullaha wa rasulahu yace na baro wa iyalaina Allah da manzon Allah faƙultu umar ya ce sai na ce la asbiquhu ila shay'in abadan ba zan tsere mar zuwa ga wani aikin alkhairi ba har abada na haƙura da zan gwada competition ne yanzu na haƙura wannan shine babin adalci wanda ka san yafi karfinka to ka amince yafi karfinka wannan adala ce iya daga cikin adalci akwai mutumin da daga kaga sa na alkhairi ka san ba za ka iya ba wallahi alazim akwai jama'a da na zauna da su wasu karantar da sunayi. amma ina sha'awan ina ma Allah zai sa in zama irin su saboda kowane mutum da halin da Allah ya masa da baiwar da Allah ya masa ɗalibinka ne zai zauna gaba gare ka sai Allah ya masa baiwa da wata ni'imar da Allah bai baka ba ga wani anan a gaba na a zaune yaro da ya karabi shekaran jiya ya zo shi garin nan yana university of maiduguri aji hudu ɗalibi na ne tun a gombe iya cikin ɗaliban da nake roƙon Allah Allah ya sa na zama irin su karantar da shi nake amma ina roƙon Allah Allah ya ban ikon koyi da sunna irin yadda yake yi saboda na san ban kai shi ba sai ka karantar da mutum wani abu na sunna kai baka samu ikon yi ba shi sai aikata to irin wannan ni'ima ce ta Allah kai sai Allah ya baka ladan faɗa so wannan kowane mutum da irin kyautar da Allah ke masa wani Allah mar kyauta da taimako fi sabilillah wani da tsabar bin sunna wani da ƙarfi da taimakon addinin Allah da ƙarfi yanzu akwai aikin da zan yi na musulunci ba aikin da nake sha'awa irin aikin agaji wani zai mamaki ko aikin agaji shi nake sha'awa ne a rayuwa saboda ina gaba jama'ar da nan kusa nake yaba bin su a zahiri irin yan agaji haza huwa ma nashat wala nuzaki ala Allahi ahada wannan aikin agaji aikin hizba da agaji mai uniform da mara uniform wanda kawai aikinsa ya zo ne ya taimaka wa'azi ya gudana ko nawa mai kama da haka ko da ko bai da uniform a jikinsa kowane mutum da irin ni'imar da Allah ke masa sau da haka Umar bin Khattab ya ce na amince da cewa har abada ba zan riga shi zuwa ga wani abu ba ko da kaɗan ne mun fahimci wannan da kyau. wannan hadisi ingantacce ne Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya tabbatar da ingancinsa cikin sahih sunan Tirmizi hadisi na dubu biyu da tara da ashirin ya zo cikin almishkatul masabi hadisi na dubu shida da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah Allah ya bamu ikon ciyarwa fi sabilillah Allah ya bamu ikon taimakon addinin Allah din don shi Allah ya bana jagoranci buka'uhu baina yaday maulahu kukan abbakar siddiq Allah ya kara masa yadda gaba ga ainihin maulahu majibincin sawa kenan الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس قالت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقام لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب, لأصيب ما كنت لأصيب منك خيرا wannan iya bayyana mana kukan abubakar siddiq gaba ga ubangijinsa Allah mun sha bayyanawa cewa zubar da hawaye alamar imani ne a karanta ayar qur'ani mutum ya zubar da hawaye a idansa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a zubar da hawaye alama ce ta imani Fal falyadhaku qalilan wal yabku kathira sura wannan shine abin da muke fahimta wanda ya kuka don Allah a duniya a lahira zai yi dariya wanda a duniya ya yi dariya da gangan a inda ake kuka to aljanna zai yi kuka shi yasa mu yawaita kuka an ambaci Allah ko zuciyar mu ta girgiza da ikon Allah eh a lahira wanda ya kuka a duniya a lahira da ikon Allah aljanna zai yi dariya wanda a duniya kuma dariya kawai ke yaji san zai yi kuka Allah ya kare mu ai annabin Allah ma yana kuka kana karanta mar Qur'ani ga hadisin Ibn Mas'ud hadisi na Imam Al-Bukhari ikra alayya al yace fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzila yace uridu an asma'a min wannan hadisi an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi kale yace muru ababakarin ku umarci abubakar Fali yusalli bin nas yau mutane sallah wannan ya faru lokacin da annabin Allah ya jinya ta barin duniya ce ya kai makura da jinya ta kai shi makurar da koyi ta tashi ya tsaya bai iya yi shi jinya ta kai makura da ya fito yi sallah ba zai iya yi ba lokacin sallah yayi ana jiran sai ya fito yi sallah sai ce a je a umarci Bilal ya mutane ya abbakar ya mutane sallah fa qalat Aisha sai Aisha ta ce ya Rasulullah manzon Allah in ji Aisha Aisha kuma ya ce ta abbakar ta ce inna ababakarin lalle abubakar idza qama maqamaka idan ya tsaya a wurinka lam yusmi in nasa min al-buka ba zai iya jiyar da mutane karatun Qur'ani ba saboda yawan kuka saboda iya da taushin zuciya fa'amur Umar ka umarci Umar fal salli min nas mutane sallah tace babana ba zai iya yi ba amma na Umar ina ga zai iya daurewa ba wai tana bayyana cewa Umar bai da karfin imani bane a'a akwai halitta na ainihin daurewa da Allah ke wa mutane akwai wani naturally Allah ya shi mai yawan kuka ne wani kuma iya da dauriya dan Umar shi din maganin kuka ne musamman yana karanta Qur'ani yana iya karanta ayar qur'ani iya limanci ya fadi ya suma a wurin a dauke shi a kai shi gida ana zuwa gari gari gai da amirul mu'minina a matsayin mara lafiya ya karanta ayar qur'ani ya fadi ya suma gari gari ake zuwa gaishe shi har an yace fa yu'adu maridan ana zuwa gaishe shi matsayin mara lafiya dalilin jinyar ba shine ya karanta ayar qur'ani sai zuciyarsa ta kada sai fadi ya suma sai ta ce a umarci umar ya mutane sallah na'am kala tace fa kala muru ababakarin fa kala sai manzon Allah ya ce muru a fali salli bin nan sai annabin Allah ya ce a a umarci abubakar yau mutane sallah tana cewa umar ke na cewa abubakar qalat aisha sai aisha tace fa qultu li hafsata sai nace wa hafsa ita hafsa bintu umar yar umar ne quli lahu ki kice inna ababakarin lalle abubakar idza qama fi makamin idan ya tsaya a wuri lam yusmi in nasa min al-buka ba zai iya jiyar da mutane karatun Qur'ani ba saboda kuka zai rika tunanin manzon Allah yana cikin halin jinya wannan sai ya sa shi kuka a umarci Umar ya sallah Abubakar ba zai iya yin sallah ba radiyallahu anhuma saboda halitta ce wannan na farko abin da ya dace mu gane kenan don akwai lokacin da yara har wasa suke yi a masallacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo ba su watse ba me ke faruwa sannan Abubakar ya shigo radiyallahu anhu yaran suna wasa ba su watse ba Umar na shigowa sai suka tarwatse bai ce musu komai ba shigowar sa masallacin sai kowa ya gudu shi yasa da wannan malamai ke cewa in mutai cika zabi sai a ce wannan Umari ne in ya cika sauki sai a ce me wannan Bukari ne ta wannan shine mahikima din ba kuma nan kadai ba shi yana da zafi Hassan bin Sabit da zama masallaci yana me yana waka Umar bin Al-Khattab ya zo shi zai wuce sai harare shi ya jena na waka a masallaci yana hararan sa Hassan sai ya ga to me zai sa hararan dan ina waka yana hararan sa da ya kalle sai ya ce kuntu in shidu fika wa fihi man huwa khairun minka na kasance ina waka a masallacin cikin masallaci akwai wanda fika alkhairi bai magana ba annabin Allah to kai wasa ka harara kallon da aka mar sai ya wake kallon ma na'am tayyib don haka sai ce lam yusmi'in nasa min al-buka ba zai iya jadda mutane ba saboda kuka fa amr umar a umarci umar ya sallah fal yusalli bin nas dan yi mutane sallah fa fa'alat hafsatu sai hafsatu ta ga manzon Allah Aisha ta ce ka umarci umar ya sallah tana ga Abubakar ba zai iya daurewa ya jagoranci ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace inna kunna lalle ku dinnan la antunna kun kasance sawahibu Yusuf kaman yan uwan Yusuf ai inna kunna la antunna ka sawahibi Yusuf ne don haka wannan adatu tashbihi dan kadin sai aka goge ta sai zama me ba a kira wajihu shabahi ba ba a kira adatu tashbihi ba sai aka kira mushabba da mushabbahun bihi ya zama wani tashbihi tashbihi ne balighi ma dhukira wajhu shaba wa ma dhukira adatu tashbih إنما ذكر المشبه والمشبه به فقط لأجل ذا صار التشبيه تشبيها بليغيا مفهوم طيب don haka sai ce ku kun kasance kaman yan uwan Yusuf ne muru a ababakar ni na ce a umarci abubakar fali salli bin nas mutane sallah malamai sun yi maganganu akan me yake nufi da yan uwan Yusuf sabani tukunna da suka yi na farko shine shin yan uwan Yusuf maza ko yan uwan Yusuf mata maza laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin zuwa karshe wasu kuma suka ce a yan uwan Yusuf mata me imra'atul aziz da sauran mata to anan aka fara sabanin dan bai kira wajhut tashbihi din ba sai zo malamai sun samu kofar ijtihadi wanda suka fi tafiya daidaiwa sun ce a mazan ake nufi saboda su me dalili yace kamar yan wani su saboda sabanin ku yayi yawa wannan yace kaza wannan yace kaza sai hada baki a ce kaza dan me laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin an fara sabani uqtulu yusufa أو اتركوه أربا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم قال صحاباني لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين kaga sabanin to sai yace wasu malamai suka ce dalilin sabanin an ce kaza ku kun je kun haro baki kun ce kaza suka ce wannan shine tashbihi wallahu ta'ala alam bisawab sai ce muru abubakar fali salli bin nas ku umarci abubakar yi wa mutane sallah fa qalat hafsatu li aishata sai hafsa ta ce wa aisha ma kuntu na kasance ban kasance lausi ba minki khaira cewa zan samu wani alkhairi daga gare ki ba na kasance gaba da rayuwa ba na samun alkhairi daga gare ki hmm? me wannan dalili wasu suka ce saboda ta sa ta yi wata magana magana ba ta samu karbuwa ba saboda iya da zafi a wajen mace a sa ta yi miji magana ki karban abin da ta faɗa iyaye wa mata me iyaye wa mata zafi matuƙa da gaske wannan shine muhallin shahid na farko na biyu kuma a kishi ta ɗauka radiyallahu anha kin ce a sa babana ya sallah ya zama shine jagora shi ya ki yadda ake sai babanki wato ko kin haƙura kin ban wani alkhairi ma ba a bani shi tunda ke kin amince baba na yi kuma ya ce shi bai da baba na yayi ba na farko malamai suka ce hikimar da yasa annabin Allah ya ce sai abbakar dalili shine shine daman ai khalifan farko idan aka ce ba zai jagoranci jama'a a yanzu ba in na mutu ya iya don haka annabin Allah san sirrin da ba mu sani ba ya gabatar da abbakar khalifa na farko bayan rasuwar sa ai mun ga yadda Umar radiyallahu anhu ya samu kansa cikin wani hali man kala inna rasulullah qad mata adriba unuka yace duk wanda manzon Allah yace manzon Allah mutu zan sara wuyansa amma abubakar ne shi yazo ce ala rasulaka ya umar man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qadimat wa man kana minkum ya abudu allaha fa inna allaha hayyul la yamut sadaka hikimar manzon Allah san me ya riska sallallahu alaihi wasallam wannan wurin ana magana akan kukansa ne annabin Allah ya waye gari yana gida abubakar siddiq ya wuce yana sallah yana sallah annabin Allah da ya ji an kabbara sallah sai ga ba zai iya sallah a gida ba saboda matsayin sallah sai saka Abdullahi ibn Abbas da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum su dauko suka dauko a tsakanin su haka suna dauke da shi kafafuwan sa dan tabaka suna dauke da shi a wuya suka shigo wannan wurin har Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ga shigowan annabin Allah ya fita a masallacin ya ce me annabin Allah na cewa ya tabbata sai ya ce la yumkin ku hafa ayyusalli wan nabi khalfahu ba zai yi ni dan kuhafa ne sallah ba annabin Allah na bayana annabin Allah ya matsa masa ya shigo annabin Allah yana bangaren arewa shi abbakar iya bangaren ina kudu bi ma'ana ka ce annabin Allah yana hagun abubakar abubakar iya daman annabin Allah sai aka yi sallah haka gurbin liman mutane biyu a wurin da wannan shehu Usman dan hodiyo Allah ya masa rahama yake cewa salatu abi bakare dan shi fahimta sai na ga abbakar siddiq shi yayi limancin saboda jama'a shi suke koyi da shi shi yana gani annabi Allah yake in yayi shi sai ya koya sai jama'a su koyi koyo da shi shi yasa hadisi yazo a musulun cewa ikitadu me ta atammu bi wali atamma bikum man ba'dakum ku ku cika da ni wanda ke bayan ku ya cika da ku ya halatta wanda bai ganin liman bai jin muryar liman ya kalla abin da na gaban sa ke ya rika koyi da shi ya halatta dauki koda da subulus salam wallahu ta'ala alam wannan hadisi malam yace Imam tirmizi ya kawo shi hadisi na 2900 Ibn Majah ya kawo shi hadisi na 1232 a cikin sahih na Imam Tirmidhi rahimahullah sai dai abinda malamai ke karawa shine cewa gaskiya hadisin ba wai Imam tirmizi shi ya kawo shi da Ibn Majah kadai ba Imam Bukhari ma rahimahullah ya kawo hadisin akalla a wurare daidai kamar wuri tara a cikin littafin sa aljami as-Sahih kuma a ka'idan malaman hadisi ba a ishara da riwayar tirmizi ko Abu da ko sa'i ko ibnu majah rahimahumullah in dai imamul bukhari ya kawo hadisi ko imamul muslim rahimahumullah to haka al ishara bi riwayat al bukhari aw al muslim aqwa min al ishara bi riwayat ghayrihima don haka ishara ga riwayat su yafi inganci don haka wannan hadisi imamul bukhari rahimahullah ya kawo zuhuduhu fi duniya gudun duniyan abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda an zaid ibn arqam anna ababakarin istasqa wannan hadisi an karbo daga zaid ibn arqam wannan tabi'i ne yace lalle abubakar siddiq ya nemi a shayar da shi shine istaska ya nemi a shayar da shi istaska ala da me istaf'al saboda ziyada na alifun da sinun da kuma me sinun ziyada na alifun da sinun da me da ta'un shine istaf'al kenan saboda hurufun ziyada nawa ne na'am hurufun ziyada guda goma ne wanda ake kari da su sinun alifun lamun ta'un mim wa nun ya sai mai ha sai alhanza tayyib zuhuduhu fi duniya gudun duniya abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda zaid ibn arkam yace lalle abubakar siddiq ya nemi a shayar da shi fa utiya bi ina'in sai aka zo madda kwano fihi ma'un akwai ruwa a ciki wa asalin kuma aka kawo mar zuma yana so ya sha wani abu sai aka kawo ruwa da zuma ai dukkanin su abun sha ne falamma adnahu min fihi lokacin da ya kawo abun dab da bakinsa zai sha in ma ruwan ko zuma baka sai fashe da kuka wa abuka man haulahu jama'ar da ke kewayensa sai suka fashe da kuka saboda wanda ya fika idan yayi kuka yana iya sa yi kuka amma kuma ba fa kawai daga ka zo ka samu gimbi yana kuka ka fashe da kuka a gida ba <laughs> wani abu wai na masoro da masorama ko ta zo ta samu yatta na kuka ta fashe da kuka uwar uban ya dawo shi ma ya samu suna kuka zauna ya fashe da kuka bai san dalili ba shine ake tambayan uban da aka baka samu suna kuka me yasa kake kuka yace ya zo ya samu matar da yan na kuka ke matar me yasa kike kuka dace na samu ya tana kuka ne ke ya me yasa kike kuka tace ta tunda za ta mutu ne take kuka shi ko bai sani ba ya zo ya shi ma <laughs> to akwai wanda in yana kuka zai sa kai akwai wanda ba zai sa kai ba wanda kake gaishe ka fahimtar addini ko kana masa zaton ya fi ka kusa da Allah yayi kuka wannan na iya sa kai kuka amma dai kuka lokacin da amma na akwai wanda yi kuka ba za ka yi kuka ba saboda anytime muna ga insha Allah idan bushe ya kuka dariya mu za mu yi fasakata sai yayi shiru wa ma sakatu su kuma sun gagara yin shiru shi abbakar da yake kuka da yayi shiru su sun gagara yin shiru sun ma'ada sai ya koma fabaka ya sake kuma sabon kuka ya yi facebook yanzu ya dawo kuka second batch hatta zannu Allah ya kadiru alama tihi har suka yi zaton ba za ma su iya tambayan sa me yasa shi kuka ba saboda kukan yayi yawa thumma masaha wajhahu sai ya shafe fiskarsa haka da hannu ya goge hawa a sa wa afaka sai ya farfado daga cikin halin da yake ciki ashe bayan kukan ya shiga cikin halin kakani kayi ne tunda an ce ya farfaɗo. fakalu sai suka ce ma hajaka ala hadal buka me ya ja ka zuwa ga yin wannan kuka kawai muna zaune ka ce a kawo abun sha an kawo ruwa da ainihin zuma ka fashe da kuka me yasa ka wannan kuka sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa ja'ala yadfa'u anhu shay'a annabin Allah ya kasance iya tunkuɗo na abu a gare shi shi dai sai na ta haka iya tunkuɗo abu a gefensa yana tunkuɗewa yace yana yin wannan wa ƙuli na cewa ilaiki anni ilaiki anni annabi Allah ya ki banni ki rabu da ni ki rabu da ni ba ruwanki da ni iya tun kuɗa bu yace walam ara ma'ahu ahadan abbakar siddiq yace ban ga komai da annabin Allah ba iya cewa ki rabu da ni ki rabu da ni ba ruwanki da ni fa qultu ya rasulullah yace sai nace ya manzon Allah araka tadfa an ka shay'a na ganka kana kuɗa wani abu a gare ka wala ara ma'aka shay'an ni ko ban ga komai ba wala ara ma aka ahada ni ko banga wani abu kwali tare da kai ba ba abin da na gani tare da kai kana tunkuda banga komai ba yana tunkuda ya ce ba ruwan ki da ni ba ruwan ki da ni kale yace hadhihi dunya wannan duniyar da kuke cikin ta tamathalat li bima fiha ta zo min a hoton mutum mutum din abin da ke cikin ta ta kawata min kayan adon da ke cikin ta zo min a matsayin wani abu special ta sai da duniya take ga ta nan dai babu wani abu a cikinta mai daɗi kudin Allah ya baka yanzu halin hakuri kake ciki ilimin ne halin hakuri jahilcin ne halin hakuri mulkin ne halin hakuri kowa ka samu yanzu da masa ta ishe shi ba mai jin daɗin ta dube yadda Allah ke kiran yadda take da siffa mai kyau amma babu alkhairi i'lamu annamal hayatid duniya. kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر والله دو wanda ya karanta wannan aya bai tunani akan duniya ba ya shiga uku in ana wuce shiga uku zuwa ga shiga miliyan ɗari uku ya shiga miliyan ɗari uku. dubi yadda Allah ke kwatanta mana duniya yadda take sai ta nuna maka ta maka iso iso shi shikenan sai ka gama shiri zaka ce ta sai ta yi me sai ta tarwatse Allah ya ce sanin ta dauki adonta wa zanna ahluha zukhrufaha kenan ado yayi kyau yadda ake cike ne yanzu a rayuwa kowa an zai gidi gidin zamani motar da babu irinta kowa iya so ya samu abun da ba irinsa to daman alamar an kusa barin duniya kenan shine ta fara daɗi komai sabo ake so duk inda aka rusa ginin ƙasa yanzu me za a yi blok blok ɗin ma wani iri mutum sai ya gina gida gidan saboda tsabar ginuwa sai ka ji kamar an yi numfashi yana amsawa mutum ya ɗauko mota da kasan tuntum haka yake shiganta haka duniyar kakken da take Allah ya ce sai ta gama ado masu wanda suke ciki sun yi zaton suna da iko a kanta sai al'amarinmu ya zo mata ba zato ba tsammani a dare ko a rana sai mu sa ta girbabbiya kamar je bata wadata ba Allah ya ce haka muke bayyana ayoyi ga mutanen da ke da tunani sai ta maka iso iso sai ta yi mai sai ta yanke ko bata kare ba kai zaka bar duniya don daga duniya ta fara daɗi alamar za a batta ne da wannan bahaushe ke cewa wai idan ganga ta ƙara zaki ta kusa fashewa sai ka nemi sabuwar fata wannan zakin alamar za ka rabu da gangan ne tana dab da ta fashe sai ta yi sai kaga ta kai makura wajen zakin ta to za ka rabu da ita to haka duniyar take don haka yace sai annabin Allah yace wannan duniyar ta zo min a wani irin siffa kamar na mutum fa qultu laha sai nace ilayki anni ba ruwanki da ni rabu da ni fatana hat sai duniyar ta ja da baya wa qala tace amma yadda lamarin yake wallahi na rantse da Allah in ji duniya la in falatta minni idan ka gudu daga gare ni la yanfalit minni man ba'daka wanda yake bayan ka bai sai tsira ba kai ka tsira annabin Allah in kai ka rabauta to wanda ya zo bayan ka fa sai ya shirya shi bai isa ban ji duniya kai na hakura da kai fa khashitu abbakar siddiq yace sai tuna wannan hadisi sai na ji tsoron an ta kuna kada ta kasance kad lahiqad ni duniya ta riske ni abinda nake jin tsoro kenan yau mu ne a duniya ha da shan ainihin zuma abin da sa shi kuka kenan kar fa ta riske mun yau ha zuma muke sha a duniya wannan ita ce musifar da ta dame shi yace fa zaka allazi abukani wannan yasa na fashe da kuka yau a duniya za mu sha zuma annabin Allah ya batta yace na tuna wannan hadisin shan zuma anya baka riske mu ba kuwa yadda ya wannan haka Abdurrahman bin Auf yayi wannan fa me certificate dan aljanna ke wannan magana Abdurrahman bin Auf shi ma iya da certificate mun sani shi ya waye gari azumi yayi sai aka kawo masa fa'utiya bi ta'amin sai aka zo da abinci hadisin na Bukhari ya zai ci abincin sai ya tsaya sai ya ce kutila mus'ab bin umar wa huwa khairun minni an kashe mus'ab ya fi ni alkhairi tawadi'u nasa ne sai ya faɗi wannan don shi abraham bin af iya da certificate dan aljanna mus'ab kuma bai daga cikin ashara sai dai kawai ayoyin da ke bayyana cewa da ikon Allah shi ma dan aljanna ne minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi yace in ghutiya rijalahu bada ra'suhu wa in ghutiya ra'suhu bada rijalahu yace mu kai matsayin da hatta lakafan da za mu sa shi babu shi in mun rufe kai sai kafar ta bude in mun rufe kafa sai kai ya bude yace ya bar duniya ko kafa ne babu yace wa qutila hamza wa huwa khairun minni an kashe hamza babban annabin Allah ya fin alkhairi yace sun bar duniya likkafa ni ma babu shi kuma zai bude baki yace thumma busita lana min duniya ma busita an shimfuda mana duniya yanzu ga tana abin da aka shimfuda an utina mina duniya ma utina ko kuma an ba mu wani ni'ima a duniya abin da aka ba mu yace kai wa kadi khashina an takuna hasanatuna kadi ujjilat ilaina karfe ya zama wannan abin da muke ci mai dadi a duniya rabon mu na lahira Allah ke gaggauta mana shi a duniya fa baka hatta taraka ta'ama sai fashe da kuka ya bar abinci ce ba zai iya bude baki da shi ba hadisin ya bukhari yace karfa wannan abun bude baki mai dadin nan fa rabon mu na lahira ne muke ci a duniya don daman wanda yake kafuri shi yake morewa a duniya wannan shine ka'ida buɗe baki zai ce kai ba zai ci abincin ba ya fasa kar mutum ya je kira ban sallahi da anan duniya wannan fa abin da yasa Abubakar Siddiq kuka kenan radiyallahu anhu zuma kawai zai sha maganar ai babbace ce wannan shine zuhudin su wajen duniya shi yasa hadisi ya zo a cikin sunan na Abu da Rahima ya zo a cikin littafin sahiha annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare ce ma ana fi duniya illa karakibin kadista istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha ni ban kasance komai a duniya ba sai dai kamar mahaya dabba ne wanda ya hau kan dabba ya gaji da tafiya sai ya samu gindin bishiya sai ya sauka huta da ya huta sai hau kan dabbar ya wuce Ya ce wannan shine alakar mu da duniya kawai mun huta ne a cikin duniyar bari mu wuce ba wai mun zo tabbata ne. ma'asuratun min khutabihi wa ma'asurat wato tushe tushe in an ce asar shine maganan sahabi ko tabi'i ko daga cikin atba'ut tabi'in jam'in asar sai a ce shi shine jam'ul na mu'annath salim nasa min khutabihi daga cikin khutubobin abubakar siddiq khutab jam'i ne na khutubatun wa mawa'idihi da kuma wa'azuzzuka da yake yi anan za nuna mana kwarewarsa wajen wa'azi an yahya ibn abi kathir anna ababakarin radiyallahu anhu ya kul an karbo daga yahya ibn abi kathir lalle abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa fi khutbatihi a cikin khutbarsa ainal wudda ina mutane masu tsaftan nan masu yin guga da kaya masu kyawu sune alwudda masu ado a duniya alhasana wujuhukum masu kyawawan fiskoki almu'ajjabuna bi sha'anihim wanda duk inda suka wuce ake mamaki da sha'aninsu yace ainal mulukul ladina badau almada'ina ina masu mulkin da suka gina almada'in birane wa hasanu habil hitan suka kewaye biranen da ainihin katangogi ainihin na ganuwa aina alladhina kanu yu'tuna al-ghalba yu'tuna al fi mawatin al ina waɗanda aka kasance ake basu al-ghilba nasara fi mawatin al-harb a wuraren yaki ina suke yace qad tabaa bihim ad-dahr haqiqa zamani ya girgiza da su fa asbahu fi dhulumatil qubur sun kasance a cikin duhun kabari yanzu an kira mutane da yawa a nan na farko masu ado idan wannan baka ado to ina yake akwai wanda ya rigaye ka in mulkin wannan ina yake a duniya ina aka yi mulki irin na fir'auna nan kusa masu gadin fir'auna a gidansa soja da ke gadinsa wannan personal security nasa ne iya da soja alf alf wa mi'atai alf soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suke gadinsa a gida da wanda ake ba su nasara wajen yaƙi daga cikin annabawa hatta salihan yake magana a kai. ba sai fajirai ba kowai bi ma'ana abin da ke gaya maka idan kana jin ado a duniya ne akwai wanda ya ado ya wuce in mulki ne akwai mai mulkin da ya ka idan tsoron Allah ne akwai mai tsoron Allah da ya ka ya tafi shi ma yace yanzu ƙasa ta girgiza da su suna cikin duhun ainihin kabari zamani ya kara da su yace alwaha alwaha jama'a ku yi sauri ku yi sauri fa annaja annaja mu rabauta mu rabauta ai gaggawa a rabauta kar mu yi wasa fa wannan na daga cikin khutbar da yi na farko kenan saniyan na biyu wa an abdullahi ibn akim daga abdullahi ibn akim kale yace khatabana abubakar abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya mana khutba fa kale yace amma ba'du baya ga haka fa inni usikum bi taqwallahi jama'a ina muku wasiya da jin tsoron Allah wa an tafnu alaihi bima huwa ahluhu ku yabi Allah da abun da Allah yake ahalinsa ne ku yabi Allah da abin Allah ya bi kansa ku yabi Allah da abin da manzon Allah ya bi Allah sallallahu alaihi wasallam ba yabo bane ka kirkiro abin Allah bai gaya kansa ba manzon Allah bai gaya mar ba kai shi in kai wannan ba yabo bane yabo shine mu tsaya inda nasu ya tsaya yace wa an takhalitu raghabata bir rahaba ku rika gwama tsakanin ragaba kwadayi war bir rahaba da kuma tsoro a same ku da tsaban kwadayin aljanna da kuma tsaban tsoron wuta in mutum aka same shi da kwaɗayin aljanna ba tsoron wuta da ƙyar rabauta in aka same shi da tsoron wuta ba buƙatan aljanna da ƙyar rabauta sai ka haɗa biyu ga mu da kwaɗayin aljanna ga mu da tsoron wuta yace wa tajma'ul ilhafa bil mas'ala ku rika haɗa ilhaf kamewa bil mas'ala da roƙo idan za ku yi roƙo ku yi roƙo cikin kamewa shine inda na ce a bayan mu rike ya ababakar inna bilalan yu'adhabu fillahi me aka yi nan roƙo ne da kamewa abbakar ana fa azabtar da bilal don Allah shine idan za ku yi roƙo ku yi roƙo da ladabin me ladabin kamewa haka annabin Allah yake zai roki Allah zai wahala ka ji ya ce Allah kai tsaye ba na kaza sai dai addu'o'i wanda suke wanda ya formulating din su kamar me Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha sai dai kaga ya roki Allah mai imani ko takawa ko wani abu amma in dai abin da ya shafi duniya yake roko zai wahala ga ce Allah ba ni kuɗi in ka ji arziki fa arziki ba kuɗi bane yanzu ne muka dauka kai arziki kuɗi ne daga an cewa wani mai arziki sai a ce to launiya ne ba haka bane ai number one arziki a duniya shine imani so bai roƙon Allah kai tsaye al'amarin duniya ya zo yakin dan mu gane yadda ake roƙo na da kamewa ya zo shi yaki na badar annabin Allah sai ya daga hannu ya ga sahabbai 300 da yan kai yana da mayafi a kansu haka yana addu'a yana cewa ya Allah wannan sojojin naka wannan bayin naka Allah idan ka bari aka cewa ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba Allah su ne fa masu imanin ya Allah wannan in ka bari aka hala su kala su Allah babu fa sauran masu imani yana irin wannan magana har bargon da ke kansa ya fadi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya zo dauki bargon ya mayar masa yace annabin Allah wannan ai ko ba fajin gari ne wannan addu'a Allah zai karɓa balle kai bai ce Allah ba mu nasara ba sai ya ce a'a Allah idan ka bari aka yi kaza akan su Shi ne me roƙo ammana da me da kamewa mu duba jinyar da ayyub yayi alaihi salam da jinya ta kai makura shekaru da yawa yana kwance da ya tashi bai ce Allah ba lafiya ba sai ya ce me masani ya durru wa anta arhamur rahimin ya Allah ciwo fa ya shafe ni kai ne mai rahama Allah kawai abin da ya faɗa kenan Allah ciwo ya shafe ni kai ne mai rahama me yayi yayi roƙo da kamewa Allah ciwo ya kama ni amma na fa Allah kai mai rahama ne wannan ladabin roƙo ne mu rika roƙo amma na da mai da ɓoyewa ko da Allah zaka roƙa ka rika sanya hikima da ladabin magana a ciki haka kuma dan adam ne sai dai kamar ishara zuwa ga aikin alkhairi yanzu akwai da zaka yi roƙo ba ilhaf ka ga agogo a hannun ka sai ka dauka yayi gaskiya agogon nan ina son sa kayi me kayi roƙo ba ilhaf amma da ka dauki agogon wanka sai ka daura sai ka ce gaskiya yaya agogon ya mun kyau sosai duba ku yaya kai gaskiya yaya kyau me kai <laughs> kayi roƙo amma na tare da me da kamewa ta wannan kawai shine siyasar <laughs> duk inda ka ka yawai ya ga ana kana ce yabon abu ka gwada ka ce ya ma kyau to me yasa baka ce shi ya mar kyau ba inna allaha al-afna ala zakariya yace Allah ya yabo akan zakariya wa ahli baitihi da iyalan gidansa fagala yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa lana lalle su kanu sun kasance yusari'una suna gaggawa fil khairat wajen yin ayyukan alkhairi wa yad'unana suna roƙon mu raghaban wajen kwaɗayin aljanna wa rahaba da tsoron wuta wa kanu lana khashi'in sun kasance masu jin tsoron mu ne zuwa gare mu su masu jin tsoro ne bil haƙiƙa jama'a dole mu ji tsoron wuta mu dube yadda Allah ke kiran siffarta haka Allah ya kira bayan Allah suna jin tsoron wuta fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ai wutar da a ji tsoro a nan wurin haka nasu ya kira mu ji tsoron wuta mu ji tsoron kiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mu duba wunin kiyama sai kana tuna aljanna kana tuna wuta tukunna ake rabauta kar ka shagaltar da kanka da kwaya ɗaya. shi yasa annabawan Allah suna wazi Allah yace wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirina bushara ga aljanna ragaba wa mundirina rahaba su murka hada wannan kullun kwadayin aljanna da tsoron wuta ilamu ibadallah ku sani ya ku bayin Allah annallaha lalle Allah qadirta hana bi haqqihi anfusakum Allah ya bada jinginan haƙƙinsa bi ma'ana kawunan rayukanku da Allah ya baku ya baku kuka zama ‘yan adam fa jingina Allah ya baku ya baka rayuwarka da niyyar me da cewa kai abin da zaka biya shi da shi zaka zo duniya ka bauta masa wannan jingina ce wa akhadha ala zalika mawasiqakum ya kuma rika akan wannan ku. tun kuna cikin iyayen ku Allah alƙawarin za ku bauta mar shi kadai wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun Allah dauki wannan alƙawari mu ma mun yi wa Allah alƙawari za mu bauta Allah shi kadai la yamlikuna shafa'a illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada mun kulla alkawari da Allah tun muna cikin iyayenmu kowa zai bauta Allah wahdahu la sharika lahu washtara minkum alqalil alfani bil kathir albaqi Allah kuma ya saya daga gare ku alqalil fani dan kadan mai karewa shine duniya bil kathir albaqi da yawa da kuma abu mai yawa albaƙi mai wanzuwa ku na ku dan kadan ne mai karewa shi kuma nasa mai yawa ne mai wanzuwa rayuwar ku ta duniya in kun bashi zai baku aljanna shine maganar a nan duniya kaɗan ne mai karewa sai ku nemi aljanna da ita jama'a a duniya ba ke neman aljanna ba fa sai mun je filin kiyama tukunna mu tsaya mu ce Allah samu aljanna ba haka ake fa a nan duniya ake nema da wannan wani malami ke cewa la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in bana ha bi khairin taba maskanuha wa in bana ha bi sharrin khaba baniha babu gida ga mutum sai gidan da yake gina tun yaushe tun yana duniya idan ya gina gidan da alkhairi to zaman gidan a lahira zai yi daɗi in ya gina gidan da sharri to fa idan ya je lahira ma abun ba daɗi Allah ya kare mu wa hadha kitabullah yace wannan fa littafin Allah ne la tafni ajaibuhu abubuwan mamakin sa ba sa karewa wallahi abun mamaki a Qur'anin Allah bai karewa jama'a wannan ga mai imani ma kenan kuma Qur'anin Allah ya gagare duk duniya gabaki daya ba yad kullum al'abin mamaki a littafin Allah bayyana yake yi wannan in mun ce za mu tsaya kawo misali a nan har lokaci ya kare ba za mu gama misalan ba abin mamaki kawai fi kitabillahi azza wa jalla duk wanda abin mamakin qur'ani bai sa imani da qur'ani ba ya shiga uku sannan wala yutfa unuruhu kuma ba a iya dishashe hasken qur'ani ba wanda ya sai ce yau ga hasken qur'ani an dishashe shi ko a muzanta qur'ani ko a aibata qur'ani yanzu aka ake ta a duniya ai tsawon lokaci an dade ana so a disha shi har sai Qur'ani ya gagara tun zamanin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina ya gagara shekara uku da ya wuce akwai wanda suka kiro surori suka kara Qur'ani suratul muslimuna suratul wasaya daga kaga abun kasan hayaniya ne da ban kaura wai wani suratul muslimuna ya ayyuhal muslimuna antun ibadullahi ta'ala wa huwa alladhi khalaqakum min qabl dhalika antum fi batni ummahatikum wai qur'ani kenan ai abin wasa ne har yanzu kuma haka ake son dishashi hasken sa akwai wanda suka shigo musulunci dan bata qur'ani ba sai nasara ba fama rabihat tijaratuhum wallah kasuwancin bai yi riba ba yanzu akwai chapter da Bush ma ya bude na bata Qur'ani yanzu ya sa an yi tafsirin Qur'ani da turanci translation na Bush yanzu na Qur'ani contribution ɗinsa ga musulmai fassaran ƙur'ani onda bush aka yi yanzu akwai abin dariya ciki ku gaskata maganar Allah da ku gaskata maganar Qur'ani wantasahu kitabahu ku kuma nasihantu da littafin Allah da wastadi'u minhu al qiyama ku haskaka da Qur'ani don gobe kiyama ku samu hasken da za ku rabauta jama'a a duniya ake neman hasken filin kiyama a fi kiyama za a tsaya a duhu babu haske mai imani ke samun haske yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim ana ake nema kuma yau mai al munafiquna wal munafiqati lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab ku nemi haske da qur'ani fa gabanin ku je kiyama kar mutun ya je kiyama a duhu wa inna ma khalaqakum li ibadatihi Allah ya halicce ku dan ku bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa wakkala bikum al-kirama al-katibina ya rata ya gare ku al-kirama masu daraja al-katibina marubuta mala'iku kenan ya alamuna ma taf'alun suna sanin abin da kuke aikatawa thumma alamu ibadallah annakum taghaduna wa taruhuna fi ajalin ku sani fa ku bayin Allah taghaduna kuna sammaka wa taruhuna kuna yammata fi ajalin a cikin wani ajali kad ghuyyiba ankum ilmuhu an ɓoye ilimin sa gare ku yanzu ba maki ina magana nan kila gabanin ai sallan asuba na mutu inda na sani zai wahala na sake da yi maganin haka kawai sai in kuma masallaci ne ta zikiri astaghfirullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba shikenan ya fi sauki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala ai kawai zai yi ta la ilaha illallah yace fa kuna sammaka kuna yammata a cikin wani ajalin da an boye ilimin sa gare ku ba wanda ya san kwanakin sa duniya wannan yasa sai ka rabu da mutum yanzu sai zo a ce mu sai ka rabu mutum ba da muka rabu ba inda ya san ajalin ya saura me zai kai shi wannan wurin da ba ya je shi mutu yanzu a kana sai da mutum gobe sai a ce ya rasu yace ku rika tuna wannan fa abun fa an boye gare ku babu wanda ya san yaushe zai mutu shi yasa iya daga cikin ilimin me gaibi inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan shine maganar kenan baka ma san garin da zaka mutu balle ka san lokacin sanin garin shi yafi sauki akan lokacin don garin zaka iya kirdado ka ce har abada ba zan bar Bauchi ba dan na mutu a Bauchi haka kawai Allah zai sa kuma sai ka bar Bauchin ka mutu inda ma kake da wayo wurin da zaka mutu Allah gana ba zaka mutu a wurin ba to balle lokacin a gari sai ka ce ba zan sake tafiya ba ka ce ba in kai wannan ka zaka mutu a ina a garin amma sai Allah ya ki sai kuma ka yi tafiyan kuma sai ka mutu fa in istata'tum yace idan kun samu iko an tanqadil ajal ajalinku ya hukunta ku su kare wa antum fi amalillahi kuna cikin yin aikin Allah faf'alu ku aikata shi in ajalinka zai same ka cikin bautan Allah ka aikata hikimar wannan magana shine ku yi ta bautan Allah kada ku daina a ku in kuka dawwama akan wannan da ikon Allah za ku mutu cikin bautan Allah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin al-yaqin bi ma'ana al-maut don abin da yake mai tsoro shine inna da amalu bil khawatim hadisi ne a bukhari ba farkon ba karshen dan adam ba farkon ba karshen sa tayyib walan tastati'u dhalika illa billa ba za ku yin wannan ba sai dai me sai dai taimakon Allah ku rika neman taimakon Allah akan wannan duk abin da za ka yi ka ce Allah ne mai taimakon ka ko a wani lokaci kawai Allah kake neman taimakon sa ba wayanka ba ga hadisi a bukhari a yakin zatun ka kafir ya dauki takobi manzon Allah yana bacci ya tashi shi yace mayyam na uka minni wa zai kare ka daga gare ni azumin Allah yace Allah kashin imani kenan yana ce Allah takobin ya fadi ya dauki kafirin takobi yace kafir mayyam na uka minni yace kun khaira akhirin ka zama mafi alkhairin mai daukan takobi wanda baya kashe kowa maimakon shi ma yace ce Allah ya gagara fasabiqu fi mahali ajalikum ku yi gaggawa a ƙarshen ajalinku qabla an tanqadi ajalukum gabannin ajalin naku ya kare bi ma'ana a rayuwarku in Allah tsawaita muku rayuwa a ƙarshen rayuwarku ta kokari a ciki shi yasa qur'anin Allah yace awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkara raja'akum an-nadhir shin ba mu rayar da ku ma yatadhakkar ai umuran ba mu rayar da ku rayuwar da mai wa'astuwa ya kai wa'astuwa cikin ta ba ga mai gargadi ya zo gare ku ibnu abbas yace shine shekara 60 duk mutumin da ya kai shekara 60 ajalinsa ya kare uzurinsa ya kare gaba ga Allah baka da uzurin cewa mu dade a duniya bane kai larji ulla alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun mutum in ya kai shekara 60 to uzuri ya kare gaba ga Allah me dalili an gama yanke mar uzuri saboda an ba shi shekarun da tunani dai na dan adam a duniya bayan ilimi abinda shekaru ke sawa mutum ya tuna a duniya mai shekara 60 ya kai makuran tunawa Allah ya bamu dogon rayuwa da kuma imani kuma mu mutu a kayi fatarudduna ila su'i amalikum sannan kuma sai mai da ku zuwa ga mafi munin ayyukan kun ba ku yi wasa ba sai ku yi ta aikin alkhairi sai karshen ajalin ya zo sai mai da ku mafi munin aiki sai mutum ya kauce hanya sai ya mutu kuma ƙarshen aiki Allah yake duba yace fa inna aqwaman lalle wasu mutane ja'alu ajalahum sun sanya ajalin su da gairihim wa wasun su mutum ya dauki rayuwar sai ba wani yadda wasu suka yi ta mutuwa akan harkar siyasa wani ya mutu wani ya mutu dalili in ma a hanyar kafa kira ka hatsari da sauki amma irin na yan kalar da ake wanne ya dauko wuka ne ya dauko wuka wannan ya fi muni ka dauki rayuwarka ba dan Allah ba ka ba wani mutum a duniya ba kuma wai dan addinin Allah ka bashi ba kawai saboda duniya akwai musifa a ciki wannan su an fusa musu ga manta da kawunan su kai baka tuna me zai amfane ka ba ka ba wani rayuwarka shi yasa Allah ke cewa wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun mantawa da Allah ke sa ka manta kanka har ka ba wani mutum rayuwarka baka sani ba in ka dawo zuwa ga Allah sai Allah ya baka iko tuna kanka fa anhaakum an takunu amsalahum abubakar siddiq Allah ya kara mana da ya ce ina hana ku kar ku zama misalin irin waɗannan jama'ar da za su mai da rayuwarsu wa duniya ko wa wani mutum na duniya ba wai don Allah ba yace alwaha alwaha ku yi sauri ku yi sauri annaja annaja ku rabauta ku rabauta inna wara'akum ɗaliban ku sani a bayan ku fa akwai wani mai nema hafifan mai gaggawa amruhu sayi wani al'amarin sama akwai gaggawa shine mai. mutuwa aina ma kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta riske ku ku sani a bayan ku fa akwai ana nan ana neman ku kai kana tafi ana neman ka kana ga wai shekarun ka suna karuwa alhali duniya kake bari yanzu jiya kafi yau dalili yau shine kwana ɗaya ragu a rayuwarka kana ƙara kusan dan kabari yaro kake zama wasiyatuhu li umar wa huwa ala firashil maut wasiyar abubakar siddiq Allah ya kara mare da zuwa ga umar yana gadon mutuwa a cikin wannan wasiya ya karantar da mu na dubba guda goma sha biyar ɗaiɗai za mu bi su a gaggauci sai mu tsaya kai don karatu na gaban sha Allah ta'ala mu iya kammala wannan shaksiya ta sako an abdurrahman bin abdullahi bin sabit kale yace lamma hadara ababakar siddiq almautu lokacin da mutuwa ta zo abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda waye khalifa na biyu umar to zai yi wa umar wasiya sai mar wasiya da kalmomi wasiya ɗaiɗai guda goma sha ɗaya wasiyar da yake gaya wa shugaban musulmi a bayansa wasiya ɗaya guda goma sha ɗaya mun yi magana akan me wasiya a ran da muka fara karatu hadisi na irbab bin sariya fa qala lahu sai yace masa na farko a cikin abu goma sha ɗaya yace ittaqillaha ya umar ka ji tsoron Allah ya kai umar sahabbai kuma yadda suke idan mutum na rike da wannan kace ittaqillaha sai ta binta fada hannunsa saboda tsabar tsorata da kuma ɗauka cewa sun fi kowa ganin wanda ba su bin Allah saboda sun fi kowa bin Allah sun fi kowa zargin kansu mun fi kowa kin Allah mun fi kowa gamsar da kanmu wani shi ya dauka yanzu kawai kamar Allah ya gafarta masa in kace sabi ittaqillaha da wannan sai fada hannunsa saboda girman kalma din wasiyarsa da farko ittaqillaha ka ji tsoron Allah mun yi magana akan kalmar ittaqillaha karatu na farko da nace shine shimfudin karatu na biyu yace wa'alam ka sani kai Umar anna lillahi amalan lalle akwai wasu ayyuka na Allah bin nahari wanda da rana ake yin su la yakbaluhu bil layl Allah ba zai karbe su a dare ba idan baka yi sallan azhar da la'asar da rana ba da gangan in kai a dare Allah baya son su na uku wa amalan bil layl akwai ayyukan dare la yakbaluhu bin nahar Allah baya karban su da rana ka bar magariba da isha sai da rana gobe kai ba dalili Allah baya son su shine wasiya na uku wannan abin da ke karanta shine ka sanya kowane abu a gurbin sa kar ka bar lokacin abu ya wuce baka yi shi ba duk aikin alkhairi yi shi da gaggawa in lokacin ya wuce ka shiga uku ka san wannan a rayuwarka yanzu yadda mutum yake sai ce sai na kai kaza ne kaza sai na kai kaza ne a'a yanzu yi shi in dai alkhairi ne na hudu yace wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'adda fariba Allah bai son ka in har ka mutu akai sai dai in kai farilla yake karban nafila in mutum bai mutu ba akwai sauki akai malamai sun yi magana da ba lokacin zamu biyo baya akan wannan wajen ana bin mutum farilla zai iya nafila ko ba zai iya ba amma dai abin da yake nufi shine ka sani baka kusantan Allah idan ka mutu da nafila ka bar sallan azhar la asar magriba isha ba kai ba amma na kai qiyamul laili duk dare sallah kake zaka shiga aljanna a ba a karban nafilan ka sai farilla ta je wannan abbi ma'ana ina a filin kiyama amma in kai nafilan daga baya kai farilla suka tafi lafiya karo ba mushkila sai ya ce masa na biyar ka sani wa inna ma saqulat mawazinu man saqulat ku yawmal qiyamah mizani fa yana nauyaya ne a wuri daya shine wanda mizanin sa nauyi gobe kiyama shine kawai nauyin mizani kar ka dauka a duniya ne mutum ya ci ya koshi ya zama kaza ba shine fa nauyin mizani ba ka sani mizani yana nauyi ne abun sani kada idan yayi nauyi a filin kiyama bittiba'ihimul haq saboda su wannan bayan Allah sun bi gaskiya fi dari duniya a gidan duniya wa sakaruhu alaihim duk da nauyin gaskiya din akan sun bi gaskiya din gaskiya tana da wahalan gaske kai dan adam an gaya ma ba ka son jin da sai ka daure shi kowane mutum ka je ka gaya mara gaskiya iya da wahalan sha'ani sai ka daure musamman mai mulki shi yasa hadisi zuwa cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah gashi a sahiha annabin Allah yace afdalul jihadi kalimatu haqqin to kalu inda sultanin ja'ir mafi girman jihadi shine ka faɗi kalmar gaskiya a gaban shugaba da yake ba mutumin kirki ba kawai kalmar gaskiya shine mafi girman jihadi hadithin ya cikin sahiha ai karamar magana ce amma tana da nauyi me dalili saboda gaskiyar nan akwai nauyi ba ma santa sai ce ka sani fa nauyin mizani mu bi gaskiya kawai wanda mizanin sai nauyi shine wanda ya nauyi a filin kiyama saqala da mawazinuhu fa ulaika humul muflihun sai na bakwai yace wa inna ma khaffar mawazinu man khaffar mawazinuhu yawmal qiyamah lalle mizani yana rashin yin nauyi ne wa waɗanda mizanin su bai nauyi ba a filin kiyama duk wani abun da bai nauyi ba a duniya ba damuwa babban abun da ake so kada ya rashin nauyi a gare ka shine mizanin ka filin kiyama bittiba'ihimul batil saboda bin barna a duniya duk rashin nauyin ka ba damuwa aya da muka bayyana ibn umar eh, ibn mas'ud ya hau bishiya annabi ya ce ciro mar wani abu sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ga kafarsa yan siriri haka suke mad dariya annabin Allah ya ce la rijil abdullahi bin mas'ud asqala fil mizan yawm al qiyamah min jabal uhud wannan kabrin nasu da kuke dariya gobe kiyama ana auna aiki nauyin sa yafi dutsen uhud nauyi yafi ka dauko dutsen uhud ka dora akan sikeli waɗanda mizanin su ya zama bai da nauyi su ne wanda ya fara filin kiyama duk rashin nauyin wani mizanin ka a duniya na harka duniya jifin ka dalibi bai yi kyau ba ka yi filin credit baka ci credit kaza ba ka ci fasis biyu Hausa da ya arge karka damu da wannan ka nufi Allah saboda abin da ake tsoro fa na gobe kiyama ne bitti ba ihimul batil saboda bin barnarsu fi duniya a duniya wa khaffatuhu alaihim da kuma saukin barna din a kansu saboda barna akwai sauki rashin gaskiya akwai sauki to wannan shine abin da ya gaya masa sai na takwas yace wa hukka mizanin yudau fihi al-batil ghadan ay yakuna khafifan tabbas duk mizanin da ake sanya mar barna gobe yaushe kenan ba fa gobe ka ce talata ko laraba ba gobe ya ayu ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li original gobe yace gaskiya ne fa ya tabbata dukkan mizanin da ake sanya mar barna gobe zai zama khafifan mai sauki shine wasiya ta nawa ta takwas na tare yace wa annallaha ta'ala lalle Allah zakara ahalal jannati ya ambaci yan aljanna fa zakarahum bi ahsani a'malihim sai ambace su da mafiya kyan ayyukansu duk inda Allah ya kira yin aljanna sai ya kira aikin su udkhuluha bi salam ko kuma tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin sai Allah ya gwa masu da me da aikin su wa tajawaz an sayyihi dan aljannan sai Allah ya masa afuwa akan munanan ayyukansa mun sai da Allah yake wa mumini sabi a filin kiyama hadisi ya bayyana idan kai mumini ne Allah zai maka hisabi a filin kiyama sai ya keɓantar da kansa daga kai sai shi sai ya ce kayi laifi lokaci kaza sai ka ce eh kayi laifi lokaci kaza ka ce eh kayi laifi lokaci kaza ka ce eh sai ka gama tsorata sai Allah ya ce ga ba wanda ya sani a duniya ko sai ba wanda ya sani Allah sai ce to na boye maka a duniya anan filin kiyama ba wanda ya sani na maka kuwa da fi aljanna haka ake wa mumini Allah bai mar bai to zaka shi a gaban jama'a a rika cewa kai kaza kai kaza a mumini daga shi sai Allah ba kowa a wurin shi yasa duk wanda aka ce mumini ne bawan Allah ne in yayi laifi ɗaya biyu ka masa afuwa Allah ma yana masa afuwa fa idza zakartahum idan ka ambaci yan aljannan nan qulta kace inni akhafu Allah alhaq bihim ina tsoron ba karfa ne zama bana cikin su yace Umar duk lokacin da ka ambaci yan aljanna ka rika cewa fa karfa ya zama bana cikin su kana jin tsoro duba jama'ar da aka ba fa aljanna kenan suke wannan magana sai na goma yace wa anna Allah ta'ala zakara ahlan nari Allah ya ambaci ‘yan wuta, fa zakara bi aswa a amalihim ya ambace su da mafi munin aikinsu, wa radda alaihim ahsanahu ya mayar musu da aikin da suka masa ma mai kyawu shi Allah din baya so, in ka tafi wuta aikin ka ma mai kyan Allah bai bukatan sa aiki. Kafirai kenan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah bai karban aikin. Yanzu kafiri dan ya bada sadakan naira miliyan ɗari Allah ba zai ba shi lada ba. Saboda sharaɗin samun lada shine ka musulunta. Sai Allah ya mayar musu. amma mutumin banza da Allah ke mar hisabi a filin kiyama sai ya tara duk halittu annabin Allah yace yidu ala ru'usil khalaiq za a tara duk halittu mutum ne da aljanu da ya juju wa ma juju ai ta kiran laifinsa kowa duniya na jin an gama sai Allah tsine mar albarka sai kora shi wuta Allah ya kare mu fa idza zakartahum yace idan ka ambaci yan wuta kai Umar kulta kace inni la arju alla akuna ma haula ina kaunan ina ma bana tare da waɗannan ina ma ban kama hanyar su ba liyakuna Abdu saboda bawa ya zama raghiban wa rahiba me kwaɗayin aljanna me kuma tsoron wuta kaga yadda ya fasara wannan ayar kenan shi yace la la yatamanna ala Allah shi bawan ba zai waye gari ya zama kawai tamanni yake ga Allah ba tamanni shine tsabar buri ka ai mun gamsu mu yan aljanna ne shine tamanni wato ka gamsar da kanka kawai kai kara bauta baban Allah bayin wannan wala yaknatu min rahmatillah bai kuma yanke tsammani daga eh, me rahamar Allah shi haka yake bai ba wa kansa garanti kuma bai cire hob. bai da garantin shiga aljanna kuma bai cire hob din shiga aljanna ba haka yake tsakanin shi sai na goma sha ɗaya sai ya ce fa in anta hafista wasiyyati idan ka kiyaye wannan wasiyyar da na maka kai Umar fala yaku ghaibun ahabbu ilayka min al-maut babu wani ghaibi wani wanda bai nan da ke soyuwa gare ka kamar mutuwa mutuwa bata ta baka tsoro wallahi duk wanda ya so Allah mutuwa ba bashi tsoro shi yasa daman alamar abin da yasa za a yi nasara kan mu shine mai hubbud duniya wa karahiyatul maut yanzu duba yadda ƴan Palestine suke yi kundin bala wai mace yar shekara goma sha bakwai sai ta dauki bom a cikin ta sai ta samu yahuda talatin ta da su a aiki don Allah ka taba jin bai yahudi a duniya yayi kundin bala tun da ake a tarihin duniya kafiri bai taba kundin bala ba so wanda ya shirya so mutuwa ba ta bashi tsoro in dai kana kusantan Allah kuma akan hanyar Allah ba a tsoron mutuwa yace wa huwa atika ka sani duk da kana kwaɗayin mutuwar ta zo ka san za ta zo ɗin kuma wa in an ta bayyata ta idan ka walakantar da wannan wasiya fala yaku ghaibun abghadu ilayka min al-maut babu wani wanda bai nan ghaib dake fusatantar da kai kamar a ce mutuwa duk azzalimi yafi kowa tsoron mutuwa wayan daga yazo ko stadium zai zo sai an zo an duduba ko ina da ko ina ko babu yanzu a America hoton Usama idan ka dauka mutane faduwa suke suna suma kwanakin ba akwai abin da ya faru a White House a TV ne kawai ake wani program yarinya ke zaune a wurin karama sai aka nuna Usama a CNN kawai pronouncing ta yi ga Usama ga baki da aka watsa a wurin kawai gashi dan wayan dauka shi ya shigo da kansa <laughs> don haka ya ce in ka walakantar da wasiyan nan ba abin da ke baka tsoro a duniya kamar me kamar mutuwa sai ya ce walasta tu'jizuhu baka isa ka gagari mutuwar ba sai ta zo kuma duk da baka so ta zo in ka walakanta da magana wallahi sai ta zo din wannan shine wasiya goma sha daidai wa Umar radiyallahu an malam yace laqad awdaha fi hadhihi alwasiya aljami'a hakika ya fitar fili a cikin wannan wasiya mai tattarowa ma'alimat tariq alamomin hanya as-sahih ingantacciyar hanya alladhi yajibu ay yasira alaihi jami'ul muslimin wanda ke zama wajibi dukkan musulmai su gudana akai hukkaman wa mahkumin hukkaman masu hukunci masu jagoranci malamai na farko masu mulki na hukuma masu mulki na sarauta na gargajiya kowa haukai wa mahkumin da mu talakawa wajibi muwa mu hauka yi fa kar ka dauka da mai mulki kadai ne kai ma talaka ya shafe ka iya daga cikin mafi munin abin da annabin Allah ya ce ka ji tausayi mafi munin walakanci shine mutum ya yi talauci a duniya ya je lahira ya shiga wuta ya faɗo akan bishiya ya wuce rijiya malam yace fa hal min muddakir shin akwai mai tuna wannan magana da muka kira su guda goma sha ɗaya nasiha nan insha Allah muna cikin masu tunawa yayi wannan kawai kwatin ayar Qur'ani ne suratul qamar aya ta goma sha bakwai za mu dakata nan a kira sallah a karanta abin da ya sauka in tambayi allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu alam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai kamar yadda muka ce ya kamata tambaya ta dinga kasancewa tana da muɗabaka da darasi na biyu kuma muna roƙon masu rubuto tambaya da larabci ya kamata tambayoyin su zama da harshen hausa saboda ainihin idan an amsa tambaya ɗin mafiya yawan al'umma su amfana wannan roƙo ne mai tambaya ta farko malam yana cewa na gani a ƙarƙashin tarihin sayyidina abubakar radiyallahu anhu babu iyalansa ko jama'ansa ko malam zai dan mana takaitaccen dan bayanin iyalansa to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abubakar siddiq radiyallahu anhu ba kawo iyalansa 'ya'yan da ya haifa ba cikin wannan littafi da matansa saboda hikimar yin takasir matarsa ta farko da ya aura sunanta kutaila sun haihu da ita ta haifi asma da kuma abdullahi bayan nan da ya musulunta sai ta musulunta sai ya rabu da ita sai ya auri matarsa ta biyu ummu ruman ita ta haifi aishatu radiyallahu anha da abdurrahman wanda muka kira tarihin ga musu da baban a yakin badar sai kuma matarsa ta uku da ya aura ya auri habiba ta haifi ɗa sunansa muhammad sai matarsa ta hudu da ya aura sunanta asma habiba ta haifi akuwan ya sunanta na'am ta suka haifi da sunansa muhammad tayyib sai kuma matarsa ta karshe asma ita ma ya haifu da ita na'am waɗannan su ne iyalansa guda hudu da ya aura mata kutaila ummu ruman habiba sewa sai asma' jazakumullahu khaira waɗannan su ne ƴaƴan da ya kuma akwai abdullahi da abdurrahman abdullahi ɗana kutaila abdurrahman ɗana asma aisha yar eh, na'am yar ummu ruman aisha da abdurrahman ƴaƴan ummu ruman sai kuma abdullahi da asma ƴaƴan kutaila tayyib sai kuma muhammad ɗanawa ummu ruman Ah, afwan habiba ta haifi afwan asma iya da ya asma iya da mata asma habiba ta haifi ya asma'u sannan kuma asma ta haifi ɗa muhammad mata hudu ya aura a rayuwa ‘ya'ya shida matan na farko kutaila na biyu ummu roman na uku habiba na hudu asma ‘ya'yansa biyu na farko ‘ya'yan kutaila akwai abdullahi da asma sai kuma ‘ya'yan ummu ruman akwai aisha da abdurrahman sai ‘ya'yan habiba akwai asma sai kuma ‘ya'yan ita asma akwai muhammad ya auri mata hudu a rayuwarsa ‘ya'ya shida wallahu alam wasa'il ya ya shek ma hukum man sabba sahabiyun ma annahu alimun bi faddihi radiyallahu anhu wa hal huwa kafirun aw fasiqun وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم سباب مسلم فسوق وقتاله كفر سؤالان في سؤال واحد طيب من سب صحابيا لا يكون صحابي يكون مفعولا به طيب من سب الصحابي رضي الله عنه إذا كان عالما بذلك فليس بمسلم لقد قرأنا مثل ذلك في هذا الكتاب الذي كان أمامنا مفهوم طيب وثانيا حكم حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا الكفر كما يقول العلماء رحمة الله عليهم الكفر ينقسم إلى قسمين هناك الكفر الأكبر الكفر الأصغر الكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الإسلام والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام لأجل إذا سباب المسلم فسوق كما يقول العلماء رحمة الله عليهم فهو ايش فهو الكفر الاصغر بمعنى من الكبائر فقط لا يخرج صاحبه من الاسلام اما اذا كنت تسال عن حكم من صب الصحابي على انه لا يخرج من الاسلام فهذا ليس بحجه لان هذا الحديث مطلق وذاك الحديث مقيد يقدم المقيد على ايش على المطلق والله اعلم وقال هذا السائل ما, ما حكم من قرأ القرآن في المسجد وهو يجهر, يجهر صوته بالقراءة هل هذا مباح إن شاء الله يباح لكن المهم كما يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إذا كان لا يضر صاحبه الذي ينام أو الذي يفعل شيئا آخر أو الذي يقرأ سرا فيجوز ذلك أما إذا كان يضر صاحبه فهذا لا يجوز والله تعالى أعلم sai ta ƙarshe wanda yake cewa yana son malami masa bayani ne dangane da ainihin sallan ƙasar shin akwai wasu kwanaki ne ƙayyadaddu wanda ake sallan ƙasaru sannan kuma idan mutum yana tafiya sai lokacin sallah ta same to bai yi sallan ba sai da ya dawo gida da ya dawo gida din sallar asar kenan sai sallan wannan sallah din raka'a biyu ta ƙasaru ya matsayin sallah din wannan ma tambaya biyu a tambaya ɗaya na farko kwanakin yin kasuro malaman sunna kamar ibn al-qayyim rahimahullah cikin zadul ma'ad fi hadi al ibad irin su imamu sanani rahimahullah cikin subul salam ibn hajar rahimahullah cikin fathul bari duka sun yi ishara ba zahirin nasi da yace ga mafiya yawan kwanakin yin kasuro hadisi da ya kawo kwana hudu malaman sunna sun ce bai inganta ba wallahu ta'ala alam amma kayyada kwanaki ba a samu ba shi yasa sahabbai suka yi sabani wasu sahabbai suna kasarin kwana goma wasu kwana goma sha bakwai annabin Allah ma ya kwana kasarin kwana sha biyar sha bakwai kamar yadda hadisi ya zo a bukhari ko da bulugul maram akwai hadisin karin bayani kuma wanda suka wuce wannan kwanakin mu duba ko da fiqh sunna na shir sabiq rahimahullah maganan wanda kuma kasar ta kama shi iso gida wannan ba da zahirin nassi sai dai akwai magana da imamu malik rahimahullah cikin muwatta ta tasa wannan fatawa da ita nake aiki ta imamu malik rahimahullah a wurin yana cewa idan kasur ya kama ka baka yi shi a hanya ba sai ka iso gida idan lokacin sallan bai fita ba yace zaka cika sallah ne saboda ka iso gida kai yanzu ba matafiyi bane kana matsayin mazaunin gida ne tun da ka iso kuma lokacin sallah bai fita ba sai ka yi mai. yace sai ka cika ta amma na yace masalan lokacin sallah ya fita wani abu ya shagaltar da kai ka iso za ka yi sallah lokacin ya fita yace za ka yi kasur ne saboda ni me za ka yi ba kana sallah a lokacin ta bane kana ramawa ne kuma za ka rama ta ne a halin da ta same ka a halin kasuru wannan ita ce fatawa da imamu malik rahimahullah ya bar cikin muwattatarsa wallahu ta'ala alam na'am to tambaya ta da aka yi larabci ce tana da muhimmanci a takaice abin da kawai take nufi shine wanda ya zagi sahabi shin musulmi ne ko ba musulmi ba sai mai tambayar ce iya da ilimi akan zagin da yayi mun karanta a nan wurin wanda ya zagi sahabi a zahiri ba musulmi ne kuma a cikin littafin mun karanta sai ina ga wani abu ne da muka wuce musamman in yayi da ilimi idan ba ilimi to akwai mawani taklif mawani takfir afwan mawani na takfir al-jahl al-ikra an-nisyan al wannan duka mawani takfir ne in ɗaya ya auku yana hana mutum ya yi hukuncin kafirci ba a kafirta shi to amma na wanda yake da ilimi ya aikata abu wannan yana fitar da shi a musulunci sai ya tambaya akan hadisi na bukhari da ke cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur zagin musulmi eh, sibabul fusu fasikanci ne yakansa kafirci ne wani kafirci ne in ce malamai sun raba kafirci biyu akwai babba akwai karami kafirci babba shi yake cire mutum a musulunci karamin kafirci shine kaba'iri mai girma bai fitar da mutum a musulunci sai na ce to amma idan yana tambaya akan zagin sahabin ne yake nufi a nan wurin cewa a matsayin kafirci karami ne yake fasaran to wannan ba haka bane don wannan hadisi ya zo matsayin mutlaki ne kawai wa qitaluhu kufur wancan kuma muqayyid ne so ana hukunta muqayyid ko kuma muqayyad akan hadisi mutlaki so da haka wancan matsayinsa daban wannan hadisi matsayinsa daban so da haka zagin sahabi akwai hatsari mai girman gaske kuma zagin musulmi ordinarily haka fasikanci ne kuma saban Allah ne mai